You a yayin ne ya jefa ƙwallaye biyu sai kuma Muhammad Usman ya jefa ta uku a yayin da Najeriya ta lallasa Mali da ci uku da biyu a wasan share fage na 'yan kasar shekaru 23 na Afirka da aka buga a Senegal. 'Yan wasan Mali ne suka fara nuna alamun samun nasara a wasan amma suka kasa ci gaba da riƙe ragamar wasan wanda hakan ya ba ɗan wasan Najeriya a jayi damar jefa ƙwallo a raga cikin minti goma sha shida da fara wasan yayin da Usman ya ƙarawa 'yan wasan na Najeriya azama da jefa ƙwallo ta biyu a cikin minti 34 wanda ya sa jikin 'yan wasan na Mali ya sanyi tamkar wasan ya zo ƙarshe. Bayan hutun rabin rabin lokaci ne 'yan wasan na Mali suka zage damtse yayin da suka jefa kwallaye biyu. Adam Maniyan ne ya jefa kwallo ta fari a minti 55 na fara wasan, sannan Suleiman Sisko ya jefa ta biyu bayan minti goma. yanzu haka dai najeriya na kan gaba a cikin rukunin b da maki uku yayin da misra da algeria suka yi kunnen doki da ci guda guda yan wasan na najeriya za su kara da misra idan allah ya mu ranar laraba mai zuwa kuma idan suka samu nasarar lashe wasan hakan zai ba su damar kaiwa zagayen kusa da na ƙarshe